This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci bakwai 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniya take ciki a labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Iran ta sake jaddada cewa ba za ta bar jami'an bincike na ƙasa da ƙasa su je sansanonin sojan ƙasar ba. a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka da takwaran aikinsa na iran muhammad javad zarif ke ganawa jiya asabar a birnin geneva a kokarinsa na cimma maslaha kan batun nukiliya mataimakin jagoran wakilan iran a tattaunawar abbas arakci ya ce baiwa jami'an binciken majalisar ɗinkin duniya damar yin tambayoyi ga iraniyawa masu ilimin kimiyya da kuma binciken sansanonin soji bai cikin batutuwan da ake tattaunawa a kai binciken sansanonin sojin iran wata muhimmiyar bukata ce ta yammacin duniya kerry da zarif sun shafe sa'o'i shida suna tattaunawa a wani otal a geneva tare da tawagoginsu wata guda kafin cikar wa'adin ranar talatin ga watan yuni na cimma cikakkiyar yarjejeniya kan batun na nukiliya wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana wato ya bayyana tattaunawar da cewa mai zurfi ce kuma dalla-dalla game da dukkanin batutuwan jiya asabar jiragen saman siriya masu saukar ungulu sun jajjeho bama-bamai masu 'ya'ya kan wato yankin aleppo da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis suka hallaka mutane akalla 71 tare da raunata wasu kuma da dama akasari farar hula ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mai herkwata a birtaniya ta ce ta har harhaɗa bayanai na tashe-tashen hankula da aka yi a siriya sannan ta ce mutane 59 sun mutu a harin jirgin sama da aka kai wata kasuwa mai suna suk alhal mai cike da hada-hada a albab da ke bayan garin aleppo akalla mutane sha biyu kuma sun mutu a wata fashewar da ta auku a unguwar shahar da ke hannun kungiyar a aleppo kasarinsu 'yan gida ɗaya ne manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya stephen de mustara ya ce ya kamata duk wani kai hari kan wata kasuwar farar hula ya fuskanci allah wade daga kausan harshe daga al'ummar duniya ya ce sam ba za a lamunta da yadda sojojin saman siriya ke kai hari kan wasu sassan ƙasarsu barkatai ba sannan ya ƙara da cewa dole ne a tsaye da amfani da ban mai 'ya'ya a wani saƙon da ta aike a kafar twitter ƙungiyar ta isis ta tabbatar da kai hari a kan eh, muradinsu a albab wanda ta bayyana da cewa munanan kashe-kashe ne da sojojin siriya suka aikata a halin da ake ciki kuma dakarun isis sun kai hare-haren kunar bakin wake kan sojojin siriya a birnin hasake wanda mafiya yawan mazaunansa kurdawa ne amurka da ƙawayenta sun ce sun ci gaba da kai hare-haren jiragen sama kan kungiyar isis daga juma'a zuwa jiya asabar inda suka bararraka wurare sha shida a iraki da wasu kuma shida a siriya rundunar sojin ta ce ta tura jirage masu lugudan bama-bamai da jirage marasa matuƙa suka kai hari kan cibiyoyin dakarun isis suka kuma lalata ma'adanan makaman isis Ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addini da ke Najeriya ta kaddamar da hare-hare a birnin Maiduguri a arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar. Ta halaka mutane akalla 26 kwana guda bayan rantsar da sabon shugaban ƙasar. wani harin ƙunar bakin waken da aka kai wani masallaci a birnin na maiduguri ya kashe mutane akalla sha takwas sa'o'i bayan wasu gurneti gurneti da ake cillawa da roka suka tarwatsa gidajen wasu mutane a birnin mutane sama da sha biyu ne suka samu raunuka a waɗannan hare-haren an ƙaddamar da sabon shugaban najeriya muhammadu buhari da ranar juma'a inda ya sha alwashin murƙushe boko haram da kuma daga hedkwatar sojojin kasar da ke fafatawa da boko haram din daga abuja zuwa maiduguri shaidu sun ce bayan hare-haren na jiya asabar 'yan kungiyar kariya ta matasan nan masu dauke da makamai sun bazu bisa tituna don hana 'yan boko haram din ƙara dannawa wannan harin da aka kai kan maiduguri hedkwatar jihar borno ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da 'yan boko haram ɗin suka kai harin bom a wurin bikin aure a wani ƙauyen manoma mai suna tashar alade mai tazarar kilomita 270 daga maiduguri shaidu sun ce fashewa ta biyu ta auku ne yayin da ake ƙoƙarin ceto waɗanda fashewa ta farko ta rutsa da su mutane bakwai ne suka mutu a fashe-fashen biyu kuma wasu da dama sun jikata. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Jamus ya faɗi jiya Asabar cewa takunkuman hada tafiye-tafiye da Rasha ta kakaba ma wasu manyan jami'an ƙungiyar tarayyar Turai EU su 89 zai yi illa ga ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya a Ukraine. Da yake magana da manema labarai yayin wata ziyarar da ya kai da da ke gabashin Ukraine. frank walker steinmeier ya yi tir da wannan takunkumin hana tafiye-tafiyen sannan ya kira ga rasha da ta wato ta fayyace komai ya ce abin da kawai zan iya faɗi shi ne ya ga cewa ban ga azancin wannan hanin tafiye-tafiyen ba aƙalla dai ya kamata a ce an yi bayani ga waɗanda abin ya shafa don su san irin ɗarin da ake da shi game da abin da ishafe su. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari. na kowa. A garinmu, Mala yana koyar mana mai kyau a garinmu, amma Mala in sun rubuta mana abu su fita kawai. Ina rubuta mana na amsa, gara gaya mana ko haɗawa ko cirewa ko me ba, ka rubuta haka in ka ci oho maka ba ka ci ba oho maka. Wannan muryoyi da kuka ji wasu ɗalibai ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke dama da jihar Adamawa. Masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Hukumomi a jihar Adamawa da waɗanda hakkin kula da 'yan gudun hijira yara ta wuyansu suna ƙoƙarin tabbatar da ganin cewa yara da suke waɗannan sansanoni suna ci gaba da samun ilimi duk da yanayi da suka samu kansu ciki ta wajen samar da malamai na wucin gadi. Kamar dai yadda za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana. wannan sauti da kuka ji na yara ne 'yan makarantun firamare da kuma sakandare da dama wa'anda ke karɓan darussa a sansanin 'yan gudun hijira da ke unguwar damare da ke yola galibin yaran suna karɓan karatunsu ne a makarantu kafafu ko kuwa makarantar wucin gadi da aka kafa cikin sansanin malam alhassan nema shine ke kula da al'amuran ilmi a sansanin unicef ah, shine ke dauke gudunmawa wannan with ah, also da subeb Eto eh, to mu yi masu tari mai kyau um, game da primary level nursery level and also secondary level so kar abu ya zo ya cakude uh, wasu da da ke nursery su samu karatu nursery wasu primary su samu na primary and secondary su samu secondary so muka dan nemo masu uh, volunteers da zai koya masu karatu a cikin uh, idp also and also uh, have, uh, those that are not idp duk da wannan kokari da gwamnati ta hukumar samar da ilmi bai ɗaya na jihar adamawa haɗe da asusun yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ke yi akwai alamar manyan ƙalubali da ke tafe na farko daga furucin yaran akwai buƙatar samun malamai waɗanda aka horar a fannin ilmi su rika koyar da yaran domin yaran sun nuna alamar gano bambancin ƙwarewar malamansu na ainihi a makarantunsu na da da kuma waɗannan makarantu na wucin gadi. a garinmu mala yana koyar mana mai kyau a garinmu amma mala in sun rubuta mana abu su fita kawai in na rubuta mana na amsa gara gaya mana ko hadawa ko cirewa ko me ba ka rubuta haka in ka ci oho maka ba ka ci ba oho maka ummi adam na gula ya shi nan ba a koya mana karatu kullum kullum wata rana a koya mana wata rana ba a koya Wani kalubali kuma shine hali da wasu iyaye da ke sansanin ke nunawa kamar yadda malama Usaku Moses ta faɗi. Wata na matsalar da muke kula shine iyayensu wayan su din ba sa yarda yaran su fita. su har yanzu akwai iyaye masu ce ma ba su yarda da magana makarantar nan ba. su ba su so yaran su masu haɗu da su yara su yi shuɗanya kamar haka ba. wayan su kuma to ko rashi da wasu abubuwa da sai an ba su wani abu nan da mafi yawa shine muke kamar yaran nan yanzu yanzu haka nake tsaye maka in na kawo biskit mm. za a cikin minti biyar zaka ga abin da zai faru nan in ka biskit sun ka ga kawo motivation sun gani da idon su to yanzu zaka kalla zaka ga nan da su da ka zo na fitar da 500 naira 10 naira kaga sun yi abin din da strength in su gaba kidaya so most times in sun ga motivation yana karasa su ingizawa su yi abin din shine problem da muke samu da su jama'a da dama na da ra'ayin ko da yake 'yan gudun hijira da yawa sun fara komawa gida ayyukan koyar da koyarwa a wannan sansani yana taimakawa himmar matasa da ke wurin na samun ilmi da haka ya zama tilas a samar da horarrun malamai don inganta tanada wa matasan ilmi lawal sani kona muryar amurka daga yola Har yanzu muna yankin arewa maso gabashin Najeriya inda a makwabciyar jihar Adamawan wato jihar Taraba jami'ar jihar da hukumar ilmi bai ɗaya suka shirya wata bita ga malamai da shugabannin makarantu domin su fahimci muhimmancin yin tattali da kayan aiki a kowane lokaci musamman a yanayi na karancin kuɗi da ake fuskanta. Har yanzu ga lawal sani. Tattali da kuma ingantattun tsare-tsare a mawuyacin lokaci na agazawa nasarar gudanar da makarantu. Mataimakin shugaban jami'ar Taraba, Dr. Yakubu Ali Yara ne ya sanar da haka a wata bita na kwana biyu da jami'ar jihar Taraba da kuma hukumar ilmi bai ɗaya na jihar suka gudanar a Jalingo. Na tambayi Dr. Yakubu Ali Yara kan me ya haifar da tunanin yin wannan bita. An shirya musu ne wannan bita saboda a koya musu dabarun tattali saboda kasan yanzu mun sami kanmu cikin wani zamani da kudade da ake samu na gudanar da makarantu ba sa isa saboda haka shi sa aka ce to a kira wayannan da yake sune ne shugabanni su suke kula da makarantu a nuna musu dabaru da za su yi na tattali da kuma tsare-tsare na ayyukansu saboda a samu saukin gudanar da makarantu da kuma ci gaba a makarantun gabaki daya ka san wani lokaci eh, mutum zai ɗauka cewa abin da yake samu baya isansa alhali kuma in kai amfani da shi ta hanyar da ya dace sai ka ga ɗan kuɗi kaɗan ko wasu kayan aiki kaɗan ɗin nan akwai wasu hanyoyin da za ka yi amfani da su yadda za ka ga ya wadatar bitar da ta janyo jami'an gudanarwar sashen ilmi da makarantun firamare sakandare sashe na farko da kuma ma'aikatan ilmi daban-daban ta koyar da hanyoyi ne da za su taimaka wa ma'aikatun sashen ilmi gudanar da aikin su daidai da takun zamani ga wasu daga cikin jami'an sashen ilmi da suka amfana daga bitar sunana suleiman muhammad jauro ni ne deputy director planning research and statistics na sardauna local government education authority eh, lalle wannan workshop nan ya ƙara ma mutane eh, ilimi to kasan eh, malamin makaranta idan ana ƙara mishi ilimi kamar irin haka irin organizing workshops da kuma meeting da sauran irin haka nan to malami zai ji daɗi zai kuma ƙara kuzari a aikinsa sunana bashar sa'id yakubu ina aiki a ma'aikatar ilimi bai ɗaya na ƙaramar hukumar jalingo wannan taro muhimmin taro ne wadda ba za mu taɓa mantawa da shi ba dalili an tunatar da mu bisa wasu ayyukanmu da muka manta da su an tunatar da mu a kansu an ƙara mana sani a kan abun da muka sani da a wasu ci gaba da aka samu ta fannin ayyukanmu mun gansu a zahirance muna roƙo kuma allah ya sa mu je mu aiwatar da shi a aikatance sunana Adamu Fane. A gaskiya mun gode wa wanda suka shirya mana wannan taron din domin mun karu sosai. A takaice dai mun karu da yadda za mu je mu gudanar da makarantun makarantunmu a primary schools. Da muna shirye-shirye da kuma tsare mu da kuma bincike mu haka kawai. Amma yanzu an zo an kara mana sani akan yadda za mu gudanar da wa'in abubuwan a hanyar da yake ingantacce. Dr. Chris Amuce na sashen ilimi na jami'ar jihar Taraba. Ya bayyana irin kwazo da waɗanda suka halarci bitar suka nuna. They have very high enthusiasm because sun nuna begin karuwa kwarai are not uh, strategically positioned. Da galibinsu uh, ba su kware wurin tsare-tsare da shugabancin makaranta ba. Uh, Wannan bita ya buɗe musu wani sabon babin sani da zai faɗaɗa musu basirar shugabanci da tsare-tsare a makarantunsu. Mukan yi kukan kuma bayar ilimi a ƙasar nan. This is because we have put aside Yin watsi da tsare-tsare, shugabanci da uh, gudanar da ayyukan ilimi haddasa haka. So, bitar wadda ta ɗauki tsawon kwana biyu an kammala ta ne da baiwa waɗanda suka halatta takardar shaidar zuwa. Lawal Sani Kona, muryar Amurka, daga Jalingo. A ƙoƙarinta na bunƙasa harkokin Ilmi gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙaddamar da wani shiri na bada littattafan rubutu da karatu ga makarantun firamare da sakandare da ke faɗin Najeriya kyauta. Ministan ilmi wadda ya bar gado makon jiya Malam Ibrahim shekarau ne ya jagoranci bikin bada waɗannan littattafai a shiyar Katsina a ƙarshen watan jiya. An yi bikin ne a makarantar firamare ta Fatima Shema da ke Katsinan. Wannan shiri zai ci kuɗi naira miliyan ashirin a faɗin ƙasar baki ɗaya. a makarantu sai da littattafai da malamai wannan biki da muka yi na yau yana ɗaya daga cikin hoppasan da gwamnatin tarayya take yi na bunƙasa ilimi ta samar da littattafai ga yaran firamare yanzu an cimma nasarar kowane yaro a najeriya yana da littafin lissafi yana da littafin turanci kowa yana da daidai kyauta ake raba musu shine bikin da muka yi za a raba duk ƙasar to a cikin jawabinka ka yi bayanin cewa wasu na dan karkatar da waɗannan littattafai to akwai wani hukunci da kuka shirya ɗauka kan waɗannan al'umma za ka ji a cikin jawabi na ce mun ɗauki wa'yansu ƙwararru wanda ake kira consultant masu hikimomi da suke bin lungu da saƙo da kasuwanni da inda ake sai da littattafai duk inda suka ga wannan littafi da aka buga cewa na gwamnatin tarayya ne ba na sayarwa ba to za su bi sawu su je na aka samu domin a nemo waɗanda suka kamu suka saya don a hukunta su haka kuma mun gaya wa dukkanin jami'an tsaro na farin kaya musamman za su dinga shiga lungu da saƙo duk da muka san kai tattafan nan za mu bi sawu da tsarin tanan ɓoye a bi duk wanda muka kama za a hukunta shi bisa da yadda doka ta da na cin amanar kasa so kamar irin bangaren su akwai wani tanaji da kuke masa na irin waɗannan littattafai ganin cewa ana ɗan tsoma karatun boko a cikin wannan tanadi na alhamdulillah su ma ana nan ana tanadi domin yanzu aka fara makarantun yanzu aka gyara mahajus su ma Allah ya danna da wani lokaci za a samu musu irin daban da suke bukata insha Allah kuma kyauta Dr. Suleiman Dikko dan Ali shine shugaban ilimin firamare na tarayyar Najeriya ya ce sha'anin ilimin firamare da na sakandare haƙƙin jawahi ne ita gwamnatin tarayya tana tallafawa ne kawai duk wani abu da za a yi da ɗaukar malamai da kula da makarantun da ta da su duk haƙƙin jihohi ne sosai daga mai ita ko kuma gwamnati tarayya tallafa masu take to a irin wannan ne take sayar da littattafai duk shekara na wajen miliyan sha takwas a zuwa amin biliyan sha takwas tun daga lokacin da aka fara to kaga an cimma nasara na ji kamar ka ɗan magana karatun almajiranci a turanci zan so dan ji a hausa yawa su kuma gwamnatin tarayya ta lura cewa duk abin da ke kawo zaman banza da komai da rashin ilimi ne to sai aka lura aka ga yaran da ke almajiranci ne suna tafiya ba ilimi ba abin sai gwamnati ta ga cewa to su ma suna da haƙƙi a ilimantar da su shi ne aka buɗe makarantu wajen 291 na almajirai to da ƙarshe kai da na ga kamar kun buɗe wasu makarantu kamar na firamare ne kuma na kwana kamar anan ka zana kun buɗe wasu ya abin ya kiran kai eh wato muna jarabawa ne magani shi idan muka farfado da karatu na kwana a makarantun firamare darajar ilimin za ta ƙara dawowa shi ne muke jarabawa ba nan katsina ba kadai kusan duka jihohin najeriya ma mun buɗe irin wannan makarantun na firamare da na mata da na maza don mu jaraba mu ga idan maido da kwana a makarantun firamare zai haɓaka ilimin a najeriya to muna tabbatar muku da cewa nan gaba za ga duk firamare namu suna iya koma na kwana ko kuma waɗansu daga cikin gwargwadon dai halin da za mu iya kwamishinan ilimi na jihar katsina farfesa aminu kado kurfi wanda muƙaddashin babban saka sakatare a ma'aikatar Alhaji Sagir Ibrahim ya wakilta ya yi bayanin shi kamar haka. Wannan ya kara nuna cewa mu nan Katsina magana ilimi gaskiya sai abin da ya gaba. Tunda har dai misalin gwamnatin tarayya za ta lura ta ɗauko wani abu da ya shahi kasa gaba ɗaya na harkar ilimi ta kawo shi a Katsina. Ya nuna cewa babu jihar da ta wuce mu wajen taimaka ma ilimi. Ana ba da ilimi kyauta, ana ba da kayan aikin kamar kwanakin baya ka san mun yi wannan magana da kai. Godiya ce wannan ta kuma nuna cewa shi mai girma gwamnan jihar katsina yana kokari game da magana ilimi ilimi shine na farko cikin abubuwan da ya ba muhimmanci a cikin mulkin shi kuma kowa ya gani zahiran gana hajiya binta muhammad saulawa ita ce shugabar makarantar firamarin fatima shema da aka gudanar da wannan biki na rarraba waɗannan littafai ta yi bayani a madadin waɗanda suka amfana mun gode ma Allah da siyasa suka zo katsina suka bamu waɗannan littattafai za mu yi amfani da su kamar yadda suka bamu kuma ubangiji Allah ya ba su ikon ci gaba da irin wannan abin da suke yi Allah ya tsare su Allah ya tsare su Allah ya zauna da Najeriya lafiya a jawabin da shi ministan ya yi ya yi dan tsokaci cewa akwai waɗannan littafai da ake da ana karkatar da su mu dai ba a jihar Katsina ba domin duk littafin da aka bada a yi amfani da shi a jihar Katsina yara ake ba in kuna so ku shigo rana ta daban mu za da gaya da kurin yara mu je da ku sto din mu mu je da ku libraries namu duk littafin da aka bada dan yara dan yara yake mu ba jihar Katsina muke karkatar da littafai ba alhamdulillah Nuruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Sabon shugaban jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya, Farfesa Ibrahim Garba ya bayyana damuwa kan koma bayan ilimi a kowane mataki a Najeriya. Farfesa Garba ya bayyana haka ne a tattaunawa da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. To ni dai anan ne karatu na eh, digiri na farko da na biyu. Ah, guri ne da muke alfahari da shi tun ba yau ba lokacin mu duk inda muka je muna gwagwarmaya muna gogayya da kowaɗanne irin ɗalibai ne ko makarantu ne a duniya to kuma na san dai cikin shekarun baya abubuwa sun ɗan ɗauko zan ce lalacewa ba mu a kaɗai ba a gaba ɗaya ƙasa baki da ilimi ya fara tangal-tangal darajar ilimi ta fara raguwa to tunda da mu ma kuma muna ɓangare ne daga cikin ƙasarmu mu ba za mu tsira ba mun fara ganin alamun wayannan matsaloli da suke dakushe ilimin mu ya fara kunno kai to dole a tashi a tsaye magana koma baya ma ba so ba yanzu gaba ake duba tunda yanzu duniya gaba ta canza kana duba daidai sau'in ka su za ka koya da su a duniya to dole ka je ka duba ka ga manya-manyan makarantu irin waɗannan duniya mai matsayinsu kuma mu yi duk abin za mu iya mu ma a ce muna cikin su waɗanda ake suke a mataki na farko a duniya baki daya da muke kokarin shigowa na ji wasu suna zancen eh, three point agenda to ko za ka yi karin haske a wannan <laughs> to eh, da alturanci ne sai fi fayyace maka amma abu ne mai sauki na mm. farko agenda ta farko shine mm. mu dawo da hankalinmu kan abin da yake shine mafi ala gare mu duk halarwar dan adam in ka sake lokaci ya ja sai ka fara kauce hanya to mu dawo kan hanya abin aka san mu nan ko mutane suke suke da tsammani a kanmu to mu tabbata haka muke din na biyu shine ba ta yin za a yi tsammanin yau da gobe ba ta bukata gyara ko da abin da kake mai kyau ne to ka yi ya fi kyan haka shi shine ma'ana muna kallo a idan eh, muna gani a duniya gaba daya za ka je kasashen turai ka ga gini ya kai gini an rushe an yi wani hmm. ba wai dan bashi da kyau ba hmm. yanzu zamani ke tafiya to haka ma dole ba za ka je kana bacci ba za ka san abu da duniya ke ciki ba dole ka tashi a tsaye kai ma kai a san kana nan na uku shine wato azama azama wato ka eh, ka ka, ka ba tunzira zan ce ba tunda tunzira wato wani lokaci sai ka tunzira mutane hmm. ka zama cikin sanin kan cewa halin da kai ciki na buƙatar gyara yadda 'yan siyasa ke canji halin da ke ciki na buƙatar gyara to dole a gyara gyaran nan ba lalle mutane yi musu daɗi ba ba lalle so ba amma abin da ya dace a yi ne kuma dole a yi to ko da mun san kamar na faɗa da farko abin da mu ba mu damu da muna ganin kamar da matsala amma da matsala duk inda ka je ka duba ka duba su za ga akwai matsala to kar kuma mu yaudari kanmu kan cewa komai na mai kyau ne da sauransu ba haka bane duk abin da ko kana da kyan an ci ka kara da wanka jami'a wuri ne da ta kunshi dalibai da maluma mm. me ka shirya ko me kake tafi da shi game da dalibai da dangantaka dalibai da kuma maluma to wayannan rukuni guda biyu na malamai da dalibai in ba su ba jami'a a haɗe kuma su. saboda haka duk wani ah, yunkuri da zamu duk wani kokari da zamu dole su ne akan gaba dole mu tabbatar duk abin da ɗalibi ke bukata ya samu tun da amfanin zuwan shi nan kenan malamai kuma dole a basu karfin gwiwa a basu kayan aiki a basu duk abin da ya kamata su yi aikin da suka ɗauki nauyin yi tunda shi dai harka malinta ba harka ce ta ba harka ce karama ba kuma abu ne da bayan anan duniya ma har kiyama ma sai ka samu rabo to saboda haka dole an nuna musu kowa ya tashi a tsaye kuma a dinga yi abin da tsakani da Allah kada a dinga yi ana cutar kai ko ana cutar al'umma ba shi da amfani yan makaranta kuma su san abin da ya kawo su nan karatu ne ba duk wani abu za su yana bayan karatun nan idan ba su tsaya sun yi karatun nan ba ba su yi wa kansu adalci ba ba su yi wa iyayensu adalci ba ba su yi wa kasa adalci ba saboda dukkan zaman mu nan saboda su ne Masu auro da bayanan sabon shugaban jami'ar Ahmadu Bello da ke zariya Farfesa Ibrahim Garba Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. a gaida sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai iran ta sake jaddada cewa ba za ta bar jami'an bincike na ƙasa da ƙasa su je sansanonin sojan ƙasar ba a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka da takwaran aikinsa na iran muhammad jabir zarif ke ganawa jiya asabar a birnin geneva a kokarinsa na cima maslaha kan batun nukiliya jiya asabar jiragen saman siriya masu saukar ungulu sun jejjefo babamai masu yaya kan wato yankin Aleppo da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS suka hallaka mutane aƙalla saba'in da ɗaya tare da raunata wasu da dama akasari farar hula. Ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addini da ke Najeriya ta ƙaddamar da hare-hare a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar. Ta hallaka mutane aƙalla 26 kwana guda bayan rantsar da sabon shugaban ƙasar. Yau Lahadi ce cikar wa'adin haramta tafiye-tafiye ga wasu manyan jami'an ƙungiyar Taliban shiyar Afghanistan su biyar, waɗanda Amurka ta sallama a wata musayar fursunonin da aka yi a bara. To, Madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, da mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This is the voice of America.